Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkan mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka dace mai sauraro ya sani a wannan mako mai ƙarewa. Cikin wannan shirin za mu New York inda aka yi babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Za mu Afghanistan inda ake dakon yadda za a yi game da haramcin ilimin mata. Za mu taɓo halin da ake ciki game da annobar cutar coronavirus. Sannan mu shiga ƙasar Nijar, Kamaru da Najeriya. Saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla yanzu sai mu shiga cikin shirin sosai daga zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York na Amurka kenan inda aka yi babban taron majalisar karo na saba'in da shida. Shugabannin ƙasashen duniya da yawa da rakiyar masu faɗa ajiya ƙasashen nasu suka halarci wannan taro. A wajen buɗe wannan taro babban sakatare janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya taɓo batutuwa da dama inda har ya bayyana damuwa akan rashin haɗin kai tsakanin manyan ƙasashen duniya al'amarin da ke dama lissafi a ƙoƙarin shawo kan matsalolin rashin tsaro, kula da lafiya da kuma batun tattalin arziki. Ga rahoton da Michael Kudusan ya haɗa mana. yayin buɗe taron majalisar a birnin New York na Amurka. Guterres ya yi tsokaci kan tashe-tashen hankula da kuma juyin mulki da ake samu a wasu ƙasashe. we are explosion in seizures of power by force. Ya ku shugabanni, mun ga yadda aka samu karuwar kwace mulki da ƙarfi. Juyin mulkin soji ya dawo. Rashin haɗin kai tsakanin ƙasashen duniya bai taimakawa. Muna buƙatar ɗaukar matakin kare hakkin bil'adama kuma muna buƙatar wani sabon shirin zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden wanda ya gabatar da jawabinsa a karan farko a wannan zaure ya bayyana inda ƙasarsa ta sanya a gaba bayan janyewa daga Afghanistan. We've ended 20 years conflict in Afghanistan. mun kawo ƙarshen shekaru ashirin na yaƙi a afghanistan kuma a yayin da muke karkare wannan lokaci na yaƙi babu gaggautawa mun buɗe wani babi na dimokuraɗiyya ba tare da ƙasa a gwiwa ba na amfani da ƙarfin agajinmu na bunƙasa ƙasashe ta wajen ba da ƙarfinmu ga sabbin hanyoyin kula da al'umma a sassan duniya na sabuntawa da kare demokuraɗiyya ta wajen nuna cewa duk girman ƙalubale ko matsalar da za mu iya fuskanta gwamnatin al'umma zuwa ga al'umma ita ce hanya mafi dacewa na kulawa da ilahirin al'umma. of Biden ya kuma bayyana a aniyar Amurka ta komawa yarjejeniyar nukiliyar Iran matsawar hukumomin Iran ɗin sun yi abin da ya dace. A wajen wannan taro dai shugabannin kasashen duniya da dama sun gabatar da jawabai daban-daban game da batutuwa da dama. Cikin muhimman abubuwan da shugaba mai ci na ƙungiyar shugabannin kasashe yammacin Afirka ecos ko CDIO wanda kuma shine shugaban Ghana Nana akufa Ado ya buƙaci a hanzarta dawo da mulkin demokradiyya ne a kasashen Mali da Gini inda soja suka yi kukan kura suka kwace iko. Ga abin da yake cewa. Ya shugaba, a yankin Afirka ta yamma, abubuwan da suka faru a kasashen Gini da Mali sun yi wa dimokuraɗiyya zagon ƙasa a yankinmu. Ƙungiyar ECOWAS, wadda ke da alhakin sanya ido akan abubuwan da suke faruwa a yankin, a shirye take ta tabbatar da ɗorewar mulkin dimokuraɗiyya a yankin. ECOWAS ta baiwa Gini watanni shida ta gudanar da zaɓe da kuma buƙatar gaggauta sakin shugaba Alfa Conde. Ƙungiyar ta kuma bayyana ƙarara ga sojojin da ke mulki a Mali cewar ba za ta tattauna buƙatar tsawaita lokacin shirin gudanar da zaben dimokuraɗiyya da aka shirya a watan Fabrairu ba. ta bakin shugaban ghana na na kufa ado wanda shine shugaban kungiyar shugabannin kasashen macin afirka wato ecowas shi ma dai a nashi jawabin juma'an nan shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce dakarun ƙasarsa sun wargaza ƙungiyar 'yan ta'adda ta boko haram da ke taɓarna a yankin arewa maso gabashin ƙasar musamman inda ya koka matuƙa da yadda ake samun yawaitan ƙanana da matsakaitan makamai a sassan najeriya ka kaɗan daga cikin abin da yake cewa terrorism continues to dominate security discourse worldwide Dadaci na ci gaba da mamaye dukkanin wata tattaunawa kan tsaro a fadin duniya. A Najeriya, kungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram duk da cewa rikicin cikin gida da kuma farmaki da dakarunmu ke kai mata sun daidaita ta tana ci gaba da kaddamar da hare-hare a kan fararen hula najeriya za ta ci gaba da aiki sau da kafa da hukumomin yaƙi da ta'addanci na majalisar ɗinkin duniya da zumar kawo ƙarshen wannan mummunan al'amari babu irin kokarin da najeriya ba ta yi ba wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da ƙungiyar boko haram ke yi a arewa maso gabacin najeriya da yankin tafkin chadi da kuma ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin ƙasar as well as banditry in the northwest and north central ta bakin shugaban najeriya muhammadu buhari Yanzu sai kasar Afghanistan, inda kungiyar Taliban ke ci gaba da tsare-tsaren mulki daram bayan kwace gwamnati da kungiyar suka yi. Batun ilmin mata da dai shine yanzu haka ake ta tababan yadda lamarin zai kasance ko yadda ake hana mata ilimin ne baki ɗayansa a can baya. Ka rahoton Azima Bashir Aminu. Kakakin kungiyar ta Taliban Zabihullah Mujahid yayin wani taron manema labarai a birnin Kabul ya ce matan za su koma makarantu wani lokaci a nan gaba ba tare da fayyace takamaiman rana ba. Cewar kakakin yanzu haka suna tattaunawa kan yadda karatun matan zai ci gaba da wakana da kuma ayyukansu bisa matakan kare dokokin addinin Islama. Sai dai kakakin ya ta shirin tafiyar da gwamnatin Taliban da maza zalla ba tare da sanya mata a harkar tafiyar da gwamnati ba lamarin da ya janyo cece kuce musamman daga manyan kasashen duniya duk da alkawarin da ta dauka na gudanar da mulki ba tare da take hakkin dan adam ba akwai fargabar taliban ta iya komawa tar da ta jagoranci afghanistan a shekarun 1996 zuwa 2001 lokacin da ta haramta wa mata karatu da aiki da kuma hana su fita ba tare da muharramai ba taliban ta bayyana cewa tana buƙatar ƙarin lokaci gabanin kammala tantance yadda za ta tsara karatu da aikin matan wanda zai yi dai daidai da tanadin addinin Islama. Sai batun rikicin Faransa da Amurka biyo bayan batun saida wa kasar Australia jirgin ruwa na yaƙi na ƙarƙashin ruwa kenan. Ya zuwa juma'an nan dai sun sasanta wannan saɓani da aka samu kamar yadda za a ji a wannan rahoto na Rukayya Abba Kabara. A cewar ministan harkokin wajen Faransa, tattaunawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron ta wayar tarho kan batun shine matakin farko na sasantawa. Wannan ganawa ta suna zuwa ne bayan da Faransa ta fara zargin Amurka da yi mata zagon kasa ta hanyar kwaci yarjejeniyar cinikayyar samar da jiragen yakin karkashin teku da ta kulla da Australia. Abin da Faransa ta ce ba za ta lamunta ba har ma kuma ta janye jakadunta daga kasashen biyu. Ko a Laraba sai da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da kuma ministan wajen Faransa Jean-Yves Le Drian suka tattauna kan batun. A cewar fadar gwamnatin White House ana sanya ran tattaunawar shugabannin biyu za ta samar da kyakkyawar matsaya da kuma fahimtar juna a tsakanin kasashen biyu. Tuni dai tarayyar Turai ta goya wa Faransa baya a game da batun tana mai jaddada cewa an ci amanar ta wajen karbe yarjejeniyar wadda ta ma ta fara aikin kera jiragen. To amma faransa ta sha alwashin mayar da martani game da abin da Amurkan ta yi mata wanda take ganin cin amana ne karara da kuma yi wa tattalin arzikinta ta ƙasa. Madalla kada sha'afa ana sauraron wannan shirin ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu sai batun samar da magungunan rigakafin cutar coronavirus da ya buwayi duniya domin a yanzu haka kamar yadda za a ji a rahoton Azima Bashir Aminu shugabannin manyan kasashen duniya na shirin wadata ƙananan ƙasashe da waɗannan magunguna. Yayin taron wanda ya sami halartar haɗakar Gavi da asusun UNICEF da kuma hukumar lafiya ta duniya WHO, manyan ƙasashen sun amince da sanya kuɗi a shirin samar da wadatattun allurar rigakafin yayin da wasunsu suka alkawarta ƙarin taimakon alluran musamman ga matalautan ƙasashe. A ƙoƙarinta na ganin an yi wa kowane ɗan adam allurar rigakafin a sassan duniya, Amurka ta sanar da ƙara yawan allurai miliyan 500 ga ƙasashe mabuƙata don taimaka musu yaƙi da cutar ta COVID-19. Ita ma Sweden ta sanar da bayar da tallafin dala miliyan 243 ga shirin don kara yawan alluran da ake shirin samarwa. A bangare guda kungiyar tarayyar Turai da Italy da Spain a kan gaba baya ga Denmark sun alkawarta bayar da tallafin ƙarin allurar rigakafin da yake jawabi gaban taron shugaban haɗakar gabe Jose Manuel Barroso ya ce shirin na COVAX ya samu gagarumin tagomashi irinsa na farko yanzu sai kasar chadi inda aka sami salwantar rayukan mutane da yawa sakamakon rikicin manoma kamar yadda za a ji a rahoton nasiruddin muhammad rikicin na ranar lahadi ya auku ne a ƙauyukan kijjimina da tiyo wanda yake kilomita 40 tsakaninsu da abece ɗaya daga cikin manyan biranen ƙasar Ministan Shari'a Mahmad Ahmad Alhabo ya sanar wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa rikicin ya auku ne sakamakon sayar da filin da sarakunan gargajiya suka yi wa makiyaya a shekarar 2017 yayin da jama'ar Udda suka ki aminta da wannan lamari. A wani taron da ya gudana tsakanin mahukunta gwamnati a Abeci, ministan ya kara da cewar rikicin ya ja salwantar rayukan mutane 27. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ce Alhabo ba zai iya bayyana daga wani bangare husumar ta fara ba. Kamfanin ya yi bincike a kan lamarin amma har yanzu bai samu sakamakon waɗanda suka fara tada tarzomar ba turawan mulki sun tashi mun kakkaɓe hannu ba bashi su ne a afirka muke kishi haɗa kai ne yau mai kaushe shi an sami har harsashi allah allah ya allah haɗa kanmu afirka mu so juna saura a da Angola da Gini sun saura cikin wahala haɗa kai ne babban bulala wallahi da zaran mun tsala duka sauran za ka ga sun lula saura kuma me ya rage malam haɗa kai a Afirka wajen nikan kam sai an so juna an yi na'am sai han haɗa kai ya tsaya malam sai kasar jamhuriyar Nijar. Kasancewar wakilan majalisar dokokin kasar sun fara rangadin ganewa idanunsu halin da 'yan kasar Nijar ke ciki a wasu kasashe na Afirka. wakilai goma tare da rakiyan manyan jami'an gwamnati takwas suka ziyarci kasar benin don ji daga bakin 'yan kasar nijar din hajiya na na hadiza noma wadda ta jagoranci ayarin zuwa kasar benin ta bayyana mana muhimmancin wannan ziyara to dai Eh, sai in ce mu zo mu yi sadu da 'yan uwan namu eh, da ke nan benin mu saurare su mu saurare su bisa kan rayuwar tasu menene a matsalolinsu mu kuma aikin namu da muka saurare su muka ɗauki matsalolin nasu za mu je can majalisa mu bayyana cikin eh, raporkin da za mu yi in ta so inda matsalolin suka hi kamari wannan kai sai mun gama da kiran cewa ga minista kuma waga majalisa eh, ta wanga shekara biyar da sun ka fara eh, daga waga shekara to lalle in ce kaman ya zan albishir ga ɗiya mata don mu depute mata hamsin a cikin majalisa cikin depute ɗari da sittin da shidda ta bakin hajiya na na hadiza noma 'yar majalisa a ƙasar Nijar. Idan muka je kasar Kamaru kuwa yayin da ake bikin tunawa da magoya bayan jam'iyyar MRC mai adawa da suka kwashe shekara ɗaya a tsare a gidan sarka saboda shiga zanga-zanga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch da kuma amnesty international sun buƙaci a gaggauta sakin mutanen su 124 da ake tsare da su barista emmanuel sim shine mataimakin shugaban jam'iyyar kuma shine lauyan wannan jam'iyya kuma ga abin da yake cewa ce que le maire se demande, la libération sans condition immédiate. Abinda jam'iyyar MRC ke bukata shine gaggauta sakin daukacin mutanen ba tare da gindaya wani sharadi ba. Saboda mu muna ganin su tamkar waɗanda aka yi garkuwa da su ne fiye da ma kiran su fursunoni saboda dalilai biyu. Na farko, bai ma kamata a tsare su ba tun farko saboda sun fito ne zanga-zanga kamar yadda tsarin mulki ya tanada. Na biyu, tun da aka tsare su tsawon shekara guda yanzu a kasarinsu ba su gurfana gaban wani alkali ba domin ɗaukar basi kamar yadda dokokin shari'a suka tanadar kawai ana tsawaita zaman su a kurkuku duk watanni shida ba bisa ka'ida ba sannan suna fuskantar hukuncin kisa saboda girman tuhumar da aka ɗora musu na ƙiyayya ga ƙasa abin da yake ba mu mamaki kenan domin kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada zanga-zanga wannan yasa muke tambaya shin wannan ƙasa ta kamaru na bin tafarkin demokradiyya Najeriya ma kuwa? A gaida barista Emmanuel Sim, yanzu sai Najeriya. Mu fara da jihar Sokoto inda almajiran Malam Ibrahim Yakubu Alzazzaki da aka fi sani da 'yan shi'a suka binne gawon mutum na hudu da suke zargin 'yan sanda a Sokoto suka yi sanadin mutuwarsa kwanakin baya. Ga abin da shugaban nasu, Sheikh Sidi Maniru ke cewa. To yau muna kidan ke na shahidi na hudu a waƙe ashura da aka yi wannan gari na Sokoto wanda kai tsaye wancan lokaci a rundunar 'yan sanda ta jihar Sokoto suka yi harbi gare mu bayan kammala muzahar ashura suka samar da shahada ta mutum uku da guda mai mummunan rauni wanda shine ake ce haidar musa wani yaro a bodinga to aka samu shahidi uku shi kuma sai zama sun harabai ta baya harbin bullet ya hito mishi a bilada ɗin hitsari ya harbe mishi ya kece mahitsara ta an yi ta fama wanga aiki da aka yi mai shi an na hudu sai an yi likitoci sun iya kokari wadda za su ceto rayuwa tai an kare boli hitsarin ya koma ta inda ya kamata ya koma amma bayan kwana biyu sai abin ya sake hocciya saboda mummunan harbi na na kusa da kusa haka suka yi mishi to da yake allah yakan sa kwanuka ajali wanda yake iyakantacce shi haidar yau lokaci ne ya cika shi na yanzu muka sallata cikon na hudu kenan cikin shahidan da rundunar 'yan sanda ta sakkwato karkashin jagorancin kwamishinan 'yan sandan sakkwato suka kashe suka ce kuma ba su kashe ba to yau ga na hudu ta bakin sheikh sidi maniru sai harkar siyasa inda kungiyar matasan arewa da ke lagos ke kokawa matuka game da matsalolin rashin tsaro a arewacin kasar al'amarin da ke sa ɗimbin matasa kwararowa kudancin ƙasar najeriya a kullum ibrahim ya ugaladanci shi ne jagoran matasa na jam'iyyar da ke mulki wato apc a shiyar kudancin ƙasar ga abin da yake cewa ba za a ce gwamnati ta gaza ba domin akwai doka amma ba a yin amfani da ita domin mun yi yaƙi mun fito kwanmu da kwarkata cikin ruwa cikin zafi mun tsaya domin mu jajirce mu tabbatar shugaban muhammadu buhari ya zama shugaban ƙasa amma kuma sai muka ga saɓanin al'amarin wanda yake yanzu a nan kudu mu 'yan arewa a yau in ka shigo kudin nan za za'iwa ka faɗa koma ma'ana ka shigo gari saboda bambancin yare da bambancin baka jin wannan yare kana shigowa za ka iya shigowa hannun masu kami sai ka ji an wuce da kai kurkuku ba tare da laifin tsaye ba na tsaye ba domin kai bahaushe ne kuma baka jin wannan yaren garin saboda haka wa'annan abubuwan shu ainihin shugabanci ne ba mu da shi ma'ana shugabanninmu na arewa duk su ne suka jaza mana wannan wulakancin a kudu wasu jami'an gwamnati kan rika cewa ai aikin tsaro ba za a ce mutum daya kawai shugaban kasa a dora mashi laifi ba akan rika faɗin ko haƙƙi ne da ya rata a wuyan kowa ka yadda da wannan eh to haƙƙi ne wanda ya rataya a wuyan kowa amma kai misali ba jami'an tsaro ba zaka ka ɗauki doka a hannunka ne dole za ka yi kokari ka sanarwa da jami'an tsaro to yayin da jami'an tsaro ka tsaya ka gaya musu ga wani abu yana faruwa za su iya cewa ba a ba su damar zuwa ba ko kuma sai ka ba da kuɗi sannan za a je wannan waje ko ka sai mai ko kai wani abu dai duk irin waɗannan abubuwan da yake ci mana ƙwarya abubuwan da yake faruwa mun kai kuka ga gwamnati mun yi mun yi amma har yanzu abun babu ci gaba domin duk abubuwan da ake yi gwamnati suna sani suna gani a jarida suna ji a labarai kuma suna yanzu especially ma inda media ta zama ruwan dare a ƙasa cikin minti ɗaya za a yi abu yanzu yanzu nan abin za ka gan shi saura shekaru biyu a yi zaɓe kana ganin matasa na da karfin da za su iya fitowa su shiga takara na shugabancin kasa da gwamnoni da shugabanni a kananan hukumomi kana ganin za su iya wato ita kasar namu ne idan baka da godfather baka da wanda ya daure maka gindi to ko za a sai da fom ai talaka ba za a sayarwa ba amma mu matasa ya kamata a ce a ba mu madafan iko sai mu gani ya za mu kawo tsarin wannan ƙasa domin mu abin da muke so ƙasan mu ɗaya al'umma ɗaya ne amma su a sama a junansu babu berabe babu inyamuri babu bahaushe babu bafulatani ta bakin Haji Ibrahim Ya'u ga Ladanci sai mu sake komawa shiyar Sakkwato, inda muka sake samun korafe-korafe daga shiyar shinkafi inda mazauna yankin ke cewa hukumomi suwa Allah da annabi su tura masu ɗauki na jami'an tsaro su taimaka domin lamarin ya ƙazanta a yanzu haka. ga abin da wannan bawan Allah da ya nemi musaka ya sunansa ke cewa yammacin juma'an nan. A shinkafi shigowa da 'yan fushi suka yi sun kashe mutum hudu har lahira yanzu nan haka ana shirye-shiryen jana'izar su sun sami su cikin masallaci suna sallan magariba suka bude wuta kuma sun halbi mutum takwas waɗanda su basu mutu ba amma suna asibiti rai kwakwai mutu kwakwai sannan mutum biyu sun ji rauni sannan sun yi alkawali da za su sake shigowa yau kuma in suka shigo yau gaba ɗaya za su ko yaro babba ko ƙarami za su kashe sai mu ce Allah ya kawo sauƙin wannan al'amari masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi ni Garba Aliyu na Zaria ke mana fatan alheri.